mota ta taimake ka waziri ka samu nisa na kira ka abin mota taimake ka sai ka faɗa don in ƙara tabbatar maka da amintaka da ke tsakanina da kai da karana mai kamar ta yau na ba da umarnin a buɗe baitul mali ka je ka shiga baitul malin wannan masarauta abin da ya kama daga dukiya zuwa abinci ka ɗibi dukkan abin da ya wadata a gidanka in za ka ɗiba ka tabbatar min da cewa ka ba abin da kada ya wuce daga shekara goma zuwa shekara talatin ina so ka yi wannan na ɗaya kenan na biyu ka shiga cikin bayi ka zaɓi dukkan bayi da kake so guda goma su ma na baka ka kuma shiga cikin kuyangi mata su ma ka ɗibi guda goma wannan sakayya ce ɗaya daga cikin abin da kake wannan masarauta ta juda abin bauta ya taimake ka a gaskiya na yi matukar farin cikin jin wannan cikakken bayani daga gare ka da kuma kyaututtukan da ka yi mu wanda yake na san cewa ka yi shi ne har a cikin zuciyanka kuma ba abin da zan iya faɗa a nan ne sai dai in ce abin bauta a ƙara makwana waziri ba ni za ka yi godiya ba masarauta za ka yi godiya sai kuma abin bauta domin shi ya ce a baka saboda irin gudunmawar da kake ba wannan masarauta zan koma ciki abin bauta taimake ka ni za ka bangaza ashe baka da mutunci to bara in gaya maka idan ka yi wasa kai yi saki zan zamo sanadiyar salwantar rayuwarka gulbi ni kake kira ni kake kira da suna gulbi baya babu yaya babu komai babu yarima gulbi ina so ka sani sarauta fa ba ni nake bada shi ba a cikin wannan gari abun bauta shi ke bada sarauta don haka ya kamata ka daina mun duk irin abubuwan da kake min in ba ka ba za mu samu babban matsala da kai cikin wannan gari abin bauta ka shi baka to ni ne sarki ko kana so ko baka so domin kuwa ni ne babban dan sarki sai ka je kai sarautar mu gani kai kai shashashan banza shan wofi ni kamara an mare ka duk abin za ka yi ka je ka yi na fara da kanka ka bi in fara da shi wancan kanin mahaifin namu shashashan banza da fi kare na san za ka yi mamakin gani na na zo gurinka ne domin in baka dama ta ƙarshe na riga na gaya ma mutanen gari suka zaɓe ni in zama sarki amma kai gaba ɗaya ka ƙe ƙasa ƙasa ka ƙi yadda akan me duk ƙulle-ƙullen da kuke yi yana zuwa kunne ka kira waziri kun yi ƙulle-ƙulle ya zo guna ban gaya maka ba ka kira wasu manya na fada duk ina sana amma ban ma magana ba ai masu iya magana sun ce abin da babba ya hango yaro ko ya hauri ni ba zai gan shi ba to ka zo inda zan yi magana waye babban ni ne babban tunda ni ne wanka kai yanzu a haka har kai kana da girman da zaka hango abin da ni ban hango ba ina ka taba zuwa ina ka taba zuwa irin yawon da wannan kafar ta ta yi irin abubuwan da idanun nan na suka gani ina zuwa ba na hulan nan ka gani dora min ita a kaina wai in tambaye ka farautar nan da ka je ko ka ga game da aljanu ne kai yaya ni fa zuciyata fa zuciyata tana ayyana min wani aukar yaya abin da kake ji ko ba abin da zaka iya na baka lokacin da zaka ƙara tunani kaga tafiya yaya au da ka tsaya mana da ka tsaya mana in lakaɗa ma duka in tsibirbiɗe ka iya san raina in aje tarihi na lakaɗa wa sarki duka a zalimin sarki sarkin da ya ba bisa ƙa'ida ba sarkin da ya hau ya zalunci ƙaninsa sarkin da ya hau ba tare da al'umma suna so ba sarkin caka sha sha sha akwai wata tiyar ku sarkin kubuja zai hau fulle wuyanka ya ke sarauniyar da babu irinta ke ce gaba ke baya abin bauta ya taimake ki takawa ki lafiya ya ke sarauniya waziri abin da ya sa na sa aka kirawo min kai shine don in ka ka san tatsuniyar gizo ba ta wuce da koki a kwanakin baya na kira ka na gargade ka ina ga kaman baka yi aiki da shi ba har wani shishigi kake yanzu cikin lamarin sarauta na gidan nan har ma mai martaba da kanshi yana sa ka wasu harkoki na cikin masarautar nan to ina gargadin ka waziri ina mai maka gargadi in fa baka yi hankali ba abun nan da na gaya maka kwanakin baya in baka manta ba yana iya faruwa da san abin da yasa kike tunanin cewa zan iya canza ra'ayina akan abin da na ɗauka rayuwata ba kimanta da kowa ne ne a cikin wannan masarautar kuma kimanta da amintaka da take tsakanin da sarki na wannan masarautar shi yasa har kike tunanin cewa zan iya janye ra'ayina in bi na kai yi shiru ya isa yi shiru abin da ya sa na kawo ka wannan sashen sashe ne wanda yake da ɗimbin tarihi wannan a wannan masarautar mafi yawan wasu sirrurrukan tsafe-tsafenmu a ciki yake ganin cewa gashi ka taso na ga bai kamata in kyale ka ba yanzu dai na kawo ka ne domin in nuna maka wurin amma ban umarce ka da ka shiga ciki ba lokaci na zuwa da ni da kaina zan buɗe in shiga nununa maka wasu kayayyakin aiki ba za a bude wajen nan ba matukar ina raye amma idan har ina raye ba wanda ya isa bude wannan wajen wai kai yaya me yasa kake mana irin wannan abun ne ya kamata a ce ban ni ka kirawo kake nuna min wannan wajen kana mun nasiha in san da zan rike kamar yadda baba ya rike amma ka zo ka ɗebo ƴaƴan zamani ya kamata magana sarautar nan mu hakura tun da yara sun taso mu bawa yara mu hakura? eh ka san za mu haƙura kai ka ba abin da zai sa ni ma ba za a banin ɗana ba ɗanka ne a gaban ka fa kake wannan magana waye ɗan na ƴaƴanka dai ni na haife su yara na ba 'ya'yanka ba ne? a mi 'ya'yanka gaskiya ne ban ce ranka ya ɓaci ba ƙanina ni uba ne a wurin ka, in har za ka mai abu to ni ma za ka yi man yadda za ka girmama ni ka tabbatar ka girmama shi ban kuma son ka gaya wa kowa saura kai ban bauta shi taimake ka kana wa'innan abubuwan kai ne bakin ka bai da linzami akan wannan abun duk ranar da naji an ce ka gaya ma wani yanka ka zan yi a ba abin bauta jininka bauta ku zo mu ji ya taimake ki abin bauta ya taimake ki so nake ki kama min zabin can guda arba'in don za mu yi baki an gama ranki shi da abin bauta ya taimake ki kai ko babu wani hanya sai ta nan za ka wucewa ko sai ta nan ne hanya babu hanyar da za ka wuce sai ta nan ko dai uwar taka ce ta turo ka bai kamata a ce kina faɗa min irin wa'annan maganganun ba an gaya maka magana bari in gaya ma sarauta a gidan nan ba za ka yi shi ba ɗana shine babba kuma shi zai sarauta a gidan nan kowane lokaci ina ɗaukar ki tamkar babata amma na ga ke baki fahimci haka ba ina so ki sani sarauta ya zama dole ne a cikin wannan gidan ba za ka yi sarauta a gidan nan ba ɗana shine babba kuma shi zai yi sarauta kai uwar taka ka ce ma uwar taka ta zo da ita zan yi na ce uwar taka ta zo da ita za mu yi na daɗe batun da na dawo nake son mu fahimci juna da ke amma kin kasa ganewa duk wanda aka ce cilluwa ana nufin ya ci gaba ya cillaye nisa amma kin zo kin tare gindin wata guzumar mata to ni na zo ne in zo in karɓi wannan sarauta kuma in na karɓi wannan sarauta ina tabbatar miki da cewar kowa zai ji daɗi a garin nan to shi sarki iri na bai kamata ya zauna haka ba ni ina da tanadi a kanki mai muhimmanci amma ba za ki gane ba ko wani akwatu na wani sarri wanda na tanade shi saboda irin ku wanda in na samu za su gane inda aka dosa ko za mu shiga ki ga akwatin Ni ban gane ba fa. Shi wannan akwatu na tanadi yadda za ki gane abubuwa in kika shiga ke gani kuma so nake nan gaba ki zama ke ce sarauniyar nan. Ko ina ne in aka zauna a gidan sarauta. Kai me kake gaya mata? Muna mata magana ne akan abin da ya shafi sarauta. Wuce ki tafi zuwa inda zaki je. Kin ji abin da na gaya miki ko? Dalilin da sanata da kuna ba komai bane. saboda kuna ɗaya daga cikin amintattun wannan masarautar sabili da haka ne yasa na tara ku domin in gaya muku cewa duk abin da za mu yi dole ya kasance tsakaninmu kuma mun yarda da juna kuma cikin sayari zago mai girma waziri ina son da kai da mutanenka da suke nan wurin ya kasance kun ƙara saka ido da shige da fice da ake yi a cikin wannan masarautar domin kuwa lamarin sai ƙara lalacewa yake yi ina son ku kuma duk abin da kuka gani ko kuma kuka ji ina son ku samu zago ku gaya masa kai kuma zago ina son duk abin da ka ji suka zo suka gaya ma kar ka tsaya ɓata lokaci ka yi gaugawa ka same ni domin ka sanar da ni abin bauta ya taimake ka waziri waziri ka san da sanin cewa muna tare da kai kuma akwai amana tsakaninmu wanda yake ka sani mun sani ba can amana a ciki kuma muna tare da kai baka goyon baya ɗari bisa ɗari game da wannan tafiya na ji daɗin wannan bayani da kai mun amma ina son duk fitar da za ka yi ko kuma da za ka shigo inda nake ina son kasancewa sai ka tabbatar da ba wanda ya ganka kuma ya kasance da dare na gode abin bauta ce muke ka wata ina tunanin har yanzu baka san abin da yake damun ka ba shi yasa ka ɗauki waɗansu matsalolin da ba su dame ka ba ka yi a kanka amma ina son ka san cewa duk wani ƙulle da kuke daga kai har ƙanan sarki a wannan masarauta ina da masaniya zan so ka tsaya iya yankinka ba dan komai ba sai dai ina tunanin cewa ba za ku iya kai labari ba waziri na fahimci cewa shishiginka ya fara yawa a cikin wannan lamarin kuma ina mai sanar da kai cewa kamar yadda kake ganin sarki wanda yake kan mulki ya cancanci wannan sarautar haka kaninsa ya cancanci wannan sarauta maganin da kake yi maganin banza ne kuma ina son ka sani idan har wannan tafiyar ta yi nasara ka yi tunanin makomarka bayan mun anshi mulki. a bisa wannan ne ka saurara mu ka iya bakinka ka san irin kalaman da kake faɗa wannan gargaɗi ne na gaya ma ba shawara nake neman ka ba idan ka ga dama ka ɗauka in har baka ga dama ba ka je ka ji abin da ka ga dama abu wallahi rai na duk inda yake ya ɓaci ka san min ɓata min rai ina ganin sarki ya san da abin da muka aikata saboda abin da ya bani mamaki mu kaɗai muka yi abin mu ai da ka da ni ciki da da rana kaga ba wa komai ba gaskiya ina tunanin azabar da zan haɗu da ita ranar kiyama abubuwan da muka aikata kuma babban abin baki ciki ni abin da na ga yayi mu tuba ga Allah mu koma makaranta don neman ilimi wallahi ya fi sauƙi a gare mu ani na ganin mun makaranta kuma wallahi in ba mu koma makaranta ba haka za mu mutu babu baɗi lahu zuwan zo mu duniya mu zo da gudu mu koma da gudu Allah na rike ma zan rasa kare samira kamar ya kare samira ban gane ba irin abubuwan da suke faruwa cikin gari ba labari to ka san muhammadu muhammadu ɗan sarki shi samira za ta ɗan sarki muhammadu ɗan yaron nan kai amma ko ta samu namijin da take bukata a rayuwarta wanda duk abubuwan take nema a ɗan namiji yana da su amma matsala kwaya ɗaya ce ba ta san wannan yaron wanda karɓin yaron nan ba ta so dai da ta san hanyar da za yi tura shi kiyama da yanzu shi wallahi da ta shi sa hannun Allah kai ba shi ba wannan magana hausawa ce ni yanzu baka ma san abin da ke damuna ba ni yanzu matsala ta da iyayena ya riga ne ni zan tashi in je in sami iyayena mu shirya wannan tare na ya sani wallahi zan je in sami su wallahi ya kamata ya kamata koma mu roƙe su gahwara mu koma makaranta ni ko daga alifin ko daga basan min adadan fara assalamu alaikum amin alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum malamai magajan annaba malamai magajan annaba wato malam wani abu ne ke tafi da mu mm, abun al'ajabi kuma abun ban mamaki wato malam mun zauna ne mun yi natsu da kanmu mun yi karatun ta natsu mun ga irin halayen da muke a rayuwar nan bai dace ba saboda malam mu ne mai can mai nan mu taɓa can mu taɓa nan malam iyayen mu ma mu bari su huta ba idan muka shi zamu zo mu roƙe ka malam a taimaka koya mana addini ko za mu bi Allah mu tuba malam haka ne malam abin da ya kawo mu kenan na yayi min magana mu zo mu nemi ilimi na ce mai to gaskiya mun maka neman ilimi yanzu mun girma da neman ilimi ya ce mana eh, dole sai mun taho wato man da ina so hada muku ba ba a makara da neman ilimi kuma ni alhamdulillah da Allah ya shirye ku da mai shirya ga Allah take gaskiya na ji dadin wannan al'amari saboda duk garin ga kowa baki ne gare ku a ce kuna kaza kuna kaza amma kun ga Allah cikin iko ne yanzu gashi ya shirye ku kun to ku na ilimi wallahi na ji dadin haka kuma ni alhamdulillah insha Allah shirye niki kin ga duk abin da kuka tambaya na ilimi in ba ku ce Allah ya yarda haka cikin da Allah gobe Allah ya kauna rai sai ku tomo har karatu da kuma Allah shi taimaka mana malam tambaya ta karshe wai idan wai muna son mu tuba mu Allah ya mai mu sanya za mu tuba mu Allah shi lahi ai da ka roki Allah gawara ga lahi shikenan ai tuba shi sannan kun da hanya ta kware kaga cikin tuba haka shi kun tofa ga ilimi don ku san wadda za ka zama domin duniya alhamdulillah kuma ina maka fata alheri Allah shi maka.

alaikum. Wa alaikum assalam. Ina Samira. Ya gida? Lafiya kalau. Dama dalilin da yasa na zo. Mahaifina ya zauna da mahaifinki sun yi magana akan auren mu. Ah, ni ma ya zauna da ni mu yi magana da shi. Dalilin da yasa na zo wajenki akan abu uku ne. Na ɗaya dai tarbiyya ta gidanku da addini da kike da shi da ladabi da biyayya wa'annan abu uku suna ɗaya daga cikin abin da ya sa na aminta zan aure ki naji na amince dama irin mazajen da nake ta roƙon allah ya turo min da su kenan ashe addu'a ta ba za ta faɗi ƙasa ba haka ne haka na amince ina mana fatan alkhairi to alhamdulillah yanzu zan je gida zan shiga gida yawa zan wuce yawa ka gaida gida to shikenan